a shiga ƙauye a je a hau ruwa a shiga kwale-kwale yadda wani bishu ibrahim radiyallahu ta'ala hannu yake faɗa yake cewa na hau kan duwatsu na hau kan jirgin na hau kan jirgi na hau kan mota na hau kan duwatsu duka ba dan komai ba dan isar wa mutane sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa ubriza lil jilil jadidi bisala yadda wani bishu ibrahim ke faɗa fitarwa wannan duniyar sabon samfuri ko yadda yake cewa radiyallahu ta'ala hannu yake cewa ولمة كسبي فيه أن أسوقهم إلى هدرة البر الرحيم إلهنا فتعلم هل في a أعلى عليهم من الدار مني والبئيم كما جرى inji Shehu Ibrahim to haka Maulana Shehu Ibrahim da sauran Maulana Shehu Ibrahim su maboci da sauran shehunan mu na dariƙa gaba ɗaya suka ɗauki zango yana ɗaya daga cikin abin da Allah ko ta'ala ya ba Maulana Shehu Ibrahim su maboci da shi shine gwamnatin maya da ma'aikata fasikai masu yaƙi da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai wa ƙasar nan da ko kun san an yi lokaci idan kun tuna lokacin da aka yi maulidin shoti jan da shubrahim ya bayar a wajen ya ba da kisa a wajen taron maulidi haka ya bayar kuma a nan wajen zaranda da ya je ya ce dalika an sha gwagwarmaya. ta kai wa ɗan ɗariƙa da a ƙasar nan bai isa ya karanta wasifa a cikin gidansa ba in an ji shi za a zuwa kama shi dan ɗariƙa bai isa ya yi sadaru ya riƙe hannunsa ba haka a yankunan da ta irin su Nijar da sauransu akwai almajiran shokuraye da idan an je an ga sun yi sadaru sai kaga an kama mutum an dake shi an kore shi ɗaya daga ciki akwai shi Abubakar kan yana nan a wanda a garin da ya je yana yin sadaru sai da suka kora gurin da yake yin sadar saboda shi shokuraye ne ya kula sadar amma yanzu duk garin su zama almajiransa saboda albarkan shokuraye da kuma sunnar annabi da aka kafa a gurin yau masu kyamun sadar da in ka shigo masallaci a cikin garin Bauchi ku irin zuwan su Maulana Bishoyu shirin da su man Bauchi da wasu kama mai ko ina kala ya haka ka rike hannu zaka ji wani ya zo da itace kawai ya bangaje ka ya bige ka dan me zaka rike hannu yau gashi dukkan masallatai in ka shiga tsakani da Allah da masu rike hannu da masu sake wasu waye suka fi yawa. Ba ce sallar kowa ba ta yi ba sallar kowa ta yi. amma dai kaga wannan albarkar da a awon Shehu Ibrahim da irin su lisanin faida suka zo suka kafa mana wanda ta kai da a ƙasar nan a lokacin jihar Sokoto idan an kama mutum an ce dariƙa ba a shan taba sai kaga an kama malamin dariƙa a dama taba in an dama ta sai a tura masa an ce ba an ce ba kwa son shan taba ba sai a tura malaman dariƙa sai a sa su a ɗaki a kulle su a sel sai a haɗa su da mata ba wanda suka yi wannan sharrin su sardauna ne da sa Abubakar Mahmudu Gudu to yau ina wani ina bakar mahmudu kuma ga dariƙa tana nan tana tsaye ga kuma shi faru kuma goci Allah ya mana arziki da samuwarsa har yanzu saboda me duk sun yi yaki suka kawar da wannan sai da shehu ya kasance duk gurin da gumi ya je saboda gumi sai ya samu irin su a saddauna wanda ba su da ilimin addini da ya zama da saddauna ba su da ilimin addini sun shiga irin wannan tafiyar na kyamar dariƙa da sauransu baya son shehu ibrahim baya son yan dariƙa da sauransu su kuma su gumi sai ya zama na gumi yana samun madadi daga gurare da yawa na farko gumi yana samun madadi daga saudiya saboda saudiya ta ba shi kwangilan yada wahabiyanci zai zo ya yada wahabiyanci kun ji daya na biyu shugabannin kasa irin su sardauna suna tare da abubakar mamudu suna taimaka masa wajen yada propagandansa na wahabiyanci ba kun ji biyu ba na uku na uku masu kuɗi yan koko suna tare da abubakar Mamudu Kumi, irin su shekti da barka da zuwa irin su irin su cancanki wanda ta kai aka ce cancanki da irin kuɗinsa yana da jirgi a jikin jirgin ma za ka ga an rubuta shek abubakar Mamudu gumi amma yau jiki da suke saboda tsayuwa irin na maula bashir na usman kuma wannan abun awa da gwagwarmaya da ba wa wannan tafiya ta Allah kariya to wajibi mu ɗauki samfuri daga irin maulan shi tsarin su mamuci wajibi mu ɗauki irin wannan samfuri ya zama da duk wurin da ka je identity ɗinka ya zama da ɗariƙar ka ce za ka yi identity da ita za ka yi ado da salatin manzon Allah ka yi ado da istighfari ka yi ado da la ilaha illallah wannan su to su ne identity ka manya wanda da su za ka yi kai a kashe wancan wayar da Allah dan haka zai zamana ce da su ake yin ado da la ilaha illallah ake ado da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ado da istighfar duka waɗannan da su ake ado da su kuma wala mushin taro su makoce ya ya yada dalika duk yadda ya je yana yada dalikan nan yana nuna wa mutane su karba ita ce hanyar tsira saboda duk mutumin da zai maka tallan la ilaha illallah ya maka tallan istighfar ya maka tallan salatin annabi ba mai san ka irinsa ba an cewa wani taro da aka yi a Maiduguri ina ga ko dai 2008 haka ko 2000 eh ina tsammanin tsakanin 2007 2008 an yi wannan taro sai aka ce taron za a yi shi ne na haɗin kan musulmai amma ana so ana so idan mutum ya zo wajen wannan taron da Allah kowa ya ajiye abinsa kar a zo ba dariƙanci za a yi ba ba gizalanci za a yi ba da sauransu a su maulama shek babu su maboci da su shek sharif ibrahim sale su ne shugabannin tawa da aka zo ana hira da shehi bayan an gama duk malamin da ya gabatar da lakcin sa za a yi hira da shi a gidan tv sai aka zo ana hira da maulama shek babu su maboci a gidan tv ana hira da shi sai shehi ya ce alhamdulillahi yan uwa na zo da wasu bayan a wajen taron ma ya faɗa ya ce kamar yadda za ku ji a filin wannan taro na, wani yana yawo yana tallan magani wani yana yawo yana tallan kaya wani yana yawo yana tallan kaza ni ma na zo da waɗansu abubuwa da nake tallan su ina so a saya za mu saya a kaji Allahu za mu saya amma ana jira a gashi ya fito da ɗan tumo kara ko kaya ko me sai ya ce ku dawo muku da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah bisa sharadin tariqa shurti jahi wa yake so ya saya ku ce Allahu akbar aka yi aka yi aka yi bara mutane dubbai suka daga hannu aka sa su dari na bayan ya zo yana program a gidan rediyo sai wani ya bugo sai ya ce aka rawa kallahu abin da muke da shi a wannan taro an ci kowa izala sa ake izalancin su ɗariƙa sa ake ɗariƙancin su amma kuma aka rawa kallahu ka zo ka yi tallan ɗariƙa shi ya ce ni fa cewa dai tallan kaya na nake tunda kuma talla nake ba sai mai so wani zai saya wanda yake son la ilaha illallah zai ce ba shi wanda yake son istighfari ne zai ce bashi wanda yake son salatin annabi ne zai ce bashi kai kuma da ba ka so ba sai ka karba bai ja ah, ina so a karba Allah ban ce ba ni son istighfari ne ce to ka karba sai shi ya ce assalamu alaikum sai sau ba zai iya cewa bashi la ilaha illallah ba ba zai iya cewa a bashi istighfari da salatin annabi ba to da ga yan uwa wanda yana ɗaya daga cikin gwagwarmayar da muke gaya wa mutane kuma sannan kowa ya san irin tafiyar kwallon mutum za su ja akwai masu irin kawo shubaha a dariƙa da da abubuwan da dariƙa ba ce da su ba kowa ya san mu shi da su makoci gurin tsayuwa da jajircewa ya kan waɗanda suke kiran kansu yan hakika na jau domin hakika kullum muna faɗa hakika gaskiya ce akwai ta wanda yana da tattafan dukkan bayan Allah yana da tattafan dukkan bayan Allah hakika gaskiya ne amma akwai yan hakikan jau masu halarta haram masu haramta halal waɗannan sunansu ba 'yan hakika ba sunansu 'yan al'ibahiya 'yan iska ne masu zaman kansu kowa ya san wani mushin tsarin su makoci wurin yaƙi da faɗa da su sai yasa kullum muke faɗa muke cewa ga dukkan mutane idan sun tashi za su hukunta mu idan mun tashi yanzu za mu hukunta ka za mu ce maka ibnu taymiya ya ce ibnu abdulwahab ya ce albani ya ce to kai ma in ka tashi kalli alal akalli malaman mu nan shugaban mu iyayen mu da muke raye da su da su da muke tsaro su maboci ka hukunta mu da ayyukan su zaka ga a jikin su ba masauka ko guda ɗaya ba kai saka su komai ba ko ba haka ya karanta ne da haka amma sai ka je ka ɗauko wai wanda shi kansa bai san ciwon kansa ba kai kanka baka san shi ba ɗan ɗarikan ba su san shi ba kuma kana zuwa kana hukunta ɗariƙa da shi wanda ya zama hauka ina ka bar shek ɗan usman bauchi da ba za ka hukunta da shi a ɗariƙa ba ina ka bar shek sharif ibrahim sale da ba za ka hukunta da shi a ɗariƙa ba ina ka bar irin shek adamu musa ta babale da ba za ka hukunta da shi a ɗariƙa ba ina ka bar irin su maulon shek aminu wacce da ba za ka hukunta da shi a ɗariƙa ba ina ka bar ina ka bar irin su maulon shek abul fati aliyar wawi radiyallahu ta'ala anhu sahibu sirril akbar duk waɗannan ina ka basu a ɗarika da ba za ka hukunta ni da su ba sai ka je ka ɗauko wani ɗan ƙauye ƙazami kawai yana can cikin lungu sunansa ɗan anti ba ɗan baba ba sai ka hukunta ni wannan ka kana kai kanka kana ji a zuciyarka kawai kana son ka huta haushi ne ka kula ne kawai kake son ka huta haushi kuma ba za ka huta haushi ba sai dai haushi ya huce ka ba ka wuce haushi ba amma in kana son in yadda da gaske ne to ka ce ku ga shek Faruk Usman Bauchi ya yi wani abin da ya kauce shari'a ko ga shi Awul Fati Al-Yarwawi radiyallahu ta'ala ya yi wani abu da ya kauce wa dariƙa ko ga shek Sharif Ibrahim sai a husaini ya yi wani abu da ya kauce wa dariƙa sai ka ce to ƴan dariƙa har suke amma duk kamar waɗannan ga sinan yan ƴan zamanin ka kila ko kai yaro ne dai kila an haife ka lokacin kafin su rasu waɗanda suka rasu a cikin su kun kuma kana neman rayayyu ga irin su wani mutum tsaro su maboci ka kasa hukunta ɗariƙa da su sai ka hukunta ɗariƙa da wani bakauye kawai yana can a cikin lungu talauci ya ɗaibe shi kawai je kwatan sai to yana ba mutane ba ma ɗin gaba kana hukunta ɗariƙa da shi ka ga wannan bai yi ba amma mu in za ka yi adalci da abin da muka yi za mu ce maka a ibnu taymiya ya ce za mu ce maka ya ce to a ƙarshe ya uwa saboda ga shehu da kuma shehu Tirebi ya zo ina son isar da wani sako a nan wanda bayan sun yi insha Allah ta tabaraka na kowa ya ji kun san yau a Bauchi alhamdulillah mun gode wa Allah kullun lamarin manzan Allah ƙara gaba yake ka san shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ishi, ka juya wa annabi baya to sai ka ga wani ne ba an samu wani mutum a garin nan da ya fito ya yi sakin harce ga janabin manzan Allah ya baci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗaya daga cikin kalmomin baci da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu baki ya ce baya son taimakon annabi Muhammad to wannan muna masa murna da samun tiket a jihar nan muna masa murna da samun tiket a jama ku rantse da Allah ku rantse ku ƙara rantsewa duk wanda ya ce baya son taimakon manzan Allah wallahi tallahi in ka ga bai shiga jahannama ko mutuwa ne amma wallahi tallahi sai ya shiga jahannama saboda ya ce ba ba taimakon annabi to wannan Allah ya saka wa gwamnan mu da Bauchi da alkhairi ta yadda gwamnan Bauchi ya yi kokari ya ji koken masoya manzo Allah ya ji kiran da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi na cewa ga wani yana taba wa musulmai annabinsu kuma musulmai ba su da abin da ya kai annabi ya ce to wannan matsalar saboda gudun kar a yi rigima ko masu goge ku zo wanda ake kuka ya zo ku zo mu haɗa ku dukkan kai kotu wanda aka tabbatar ya taɓa manzo Allah yana da laifi kotu ta hukunta shi alhamdulillah ya yi wannan abun bawan Allah nan bayan an je kotu an kama shi wancan karan ya yi sati ɗaya wannan karan ya yi kusan kwana arba'in ko ƙasa da arba'in to alhamdulillah labarin da muke samu sai muka je mu an sako shi da muka ji an sako shi sai muka ga abin da zai ba ku mamaki kwatsam sai muka ga labari yana tafiya a yanar gizo cewa waɗanda suka ba da kwangila wajen sako shi shugabannin ƙungiyar izala su ne suka yi tattaki da ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya suka yi tattaki suka shigo garin Bauchi suka ce sun zo suna neman alfarman a saki wanda ya yi batanci ga manzan Allah a saki wanda ya ce baya son taimakon manzan Allah suka yi tattaki suka zo to abu na farko zan yi magana akan bangarori guda biyu zuwa uku alhamdulillah da yake Allah kun san adalcin Allah ya kai mutumin da ya ce baya son taimakon annabi sai ka zo ka ce kana son kai kuma za ka taimake shi ka cire shi daga halin da kake ciki bayan ka taimake shi an cire shi fitowa tukuicin da zai sai ya ce kuma ya zungura goshin ka ya ce ƙarya ne kai ne maka kulle shi ya ce kuma kai ma baya son taimakon ya ce baya son taimakon ya ce baya son na annabi ba dole ya sace maka kulla ba ai idan da suna da hankali wanda baya son taimakon annabi shi ne zai so taimakon ka kaga da sun mutunta manzon Allah ba za su cire wanda yake abin nan ba to na farko muna taya kungiyar izala birna, birnin da muke taya ta duniya yanzu ta gaye abu ya bayyana cewa an samu wanda ya batanci wa manzan Allah ya ce ba ya son taimakon manzan Allah aka samu shugabannin kungiyar izala suka yi tattaki don su zo su kubutar da wanda ya ce ba ya son taimakon annabi su kuma ba su yi mai taimako a lisanul hali lisanul hali nasu yana gwadawa za su iya taimakon sa amma annabi ba zai iya taimakon sa ba sun yarda da misali hali haka ne ko wannan haka to muna musu murna tare da cewa alhamdulillah Allah ya watsa musu kasa ne sun gama taron cewa an sake shi din kwatsam kawai sai ya fito ya ce ƙarya ne kun kunce mun sani a kasuwa ku zo gida ku ce za ku daura mu ba na so sannan magana na biyu da muke so aka yace dazu dazu yana nan ya yi fata fata da su dazu da zan ya ce mu kunce mun zan ya sarfa ku da bila ku za ku ɗaura daura ya faɗa ma a sunan shirgucin da ya da sunan guduba ya ce kai bari barin gaya mun san suwaye suka kai ni suka fara kai ni fada yan kungiya ne suwaye suka fara kai ni gidan sarki yan kungiya ne suwaye suka kai ni CID yan kungiya ne suwaye suka kai ni wajen DSS yan kungiya ne ya kuma ina da labarin mitin din da aka yi a madina ina da labarin mitin din da aka yi a makka duk ina da shi sai ya sa ɗazu da ya je bayan labari gwamnan bauchi Allah ya saka mai da ya fito sai ya fito kuma dan ya sace musu gwiwa Allah ya nuna aikin da kuka yi na neman taimakon wanda baya son taimakon annabi Allah bai karba ba Allah ya kware ya fito ya ce muku baya son taimakon ba kuma taimake shi ba da aka kusan yadda za ku izala ku ƙara karatu annabin dai annabin dai yawa duk wanda yake ba san taimako annabi sai Allah ya kunyata shi kuma wanda ya zo ya taimake shi shi ma sai Allah ya kunyata shi kamar yadda Allah ya gura gani a duniya Allah ya kunyata izala Sun ko taimakon wanda ba ya san taimakon annabi wanda ba ya san taimakon annabi yace shi da ba ya san taimakon annabi shi ma ya san taimakon su ya zage su yace ƴan kungiya ne sun kunce mai zanya kasuwa an ji daya masu suka shirya bayan wannan akan kungiyar izala har mun ga wani wanda ya taho daga Kano wani dan tito wanda shi ne gaba gaba wajen yakan Abdul Jabbar gaba gaba wajen yakan Abdul Jabbar to su sani sabon da muke son ku ba wa wahabiyawan duniya da salafiyawan duniya gaba ɗaya su daga yau wani abu ya kare tsakanin mu da su ɗan ɗariƙa a ce wani da su sunan addini ya yi wani abu wai wahala kai da su a yanke shi ya kare ba za a kare yi sha kuma muna kira zuwa ga gwamnatin Kano idan har ya zama da mabiyan Abdul sun zo sun ce a sake musu malaminsu su to ku sake musu shi saboda ba a adalci a saboda ga munafukan da suka nuna suna son a yanke Abdul da su yau sun yi munafurci sun zo an samu wanda ya yi laifin da in bai muna Abdul Jabbar ba ba zai gaza Abdul Jabbar ba da su kuma aka shigo garin ake so a kubutar da wanda ake zargin yayi batanci a annabi alhali a can Kano kuma suna cewa suna yakan Abdul Jabbar saboda yayi batanci a annabi to wannan abun muna faɗa munafurci ya bayyana karara inda gaske suke suna son manzon Allah yanda muka ja tozali muka rufe idan muka ce Abdul Jabbar ba mu lura da babansa abokin iyayen ubai Sheikh Muhammadu Nasiru kamar abokin abokin shi mu ne dan dariƙar su sufi ne ba mu lura da wannan ba muka yi tozani muka rufe ido muka ce Abdul Jabbar ya saki hanya a hukunta shi to ku izala me yasa ga dan uwanku ya saki hanya wahabiya me yasa ga dan uwanku ya saki hanya a kama shi za a hukunta shi ku yi tattaki ku dauko hayan wani gwamna ku shigo tare da nema mai mafuta amma da yake Allah wala ya yazlimu rabbuka adam gashi Allah ya kunyata ku ya fito ya ce ba ya san taimako to daga yau gwamnatin karo ta sai muna kira da babban murya in mutanen Abdul Jabbar sun fito sun ce a sake musu malamin su ku sake shi in ya zo ya fito raddi ne abin da yake faɗa mun yadda batanci ne ba mu yadda da shi ba mu yi mai raddi shi ma ya yi mana raddi a ci gaba haka amma ɗaure shi bayan an sake wannan fajirin na garin nan to billahi la ilaha illallah wannan zalunci wannan zalunci ne kuma izala su ci wannan da kyau za mu sa ido mu gani shin yanzu waɗanda suka yi tattaki suka zo suka ce a sake da shin za su koma kano su ce a sake abin jabbar wanda suka zo suka ce a sake da jaki muna sa ido za mu gani za su koma kano su ce a sake abdul jabbar in ba su faɗa ba mun tabbatar mu kai ne za mu sa ido mu gani a saurara za mu sa ido mu gani za su koma su ce a kama Ahmadu dubi shi ma ya yi sula adadu annabi za su koma su ce a kama jala jalin ko ya tsaki iyayen annabi za su koma su ce a kama wannan me su sunan wannan mutumin da aka rukar lawo malikali ne wannan mai farke a ba shi ba akwai mai kwano wanda ya fito ga bidiyonsa ana yayatawa ya ce aƙidansu ne iyayen manzan Allah suna fita haka ya faɗa aƙidansu bidiyon yana na yana yawa facebook ya ce aƙidansu ne ta irin su iyayen manzan Allah yana wuce har ma yana challenging din wasu daga cikin wahabiyawa da suka ce ba su yadda ba ya ce ta za ku yadda da haka to muna jira mu gani za izala za su sa a kama shi muna jira mu gani izala za ta sa a kama wanda ya fito ya ce baya annabi bai da albarka ya faɗa da bakinsa muna sa ido muna kallon ku duniya tana kallon ku abu na gaba wajibi ne daga bangaren mu akwai yaro da aka kama a Kano mai suna Aminu Sharif a sako shi a sako shi dan laifin da yake kai ne bisa trillion dan abin da da ta jage ba aka kama shi har yanzu yana bagar kama to a sako shi a sako shi a sako shi muna da sabon gwamnati a Kano da aka fara da kwamishinan addinai wanda dan dalika ne muna faɗa ku shiga ku sa a sako shi a sako shi wanda bi yayi wani abu dan uwansa malami in zai bai ranti ya bai ranti nan gwamnati ta daina shiga tunda an sake da littattafai wannan shine magana wajibi a sake waɗannan mutane biyu a sake Aminu Sharif a kuma sake Abdul Jabbar mabiyansa su je su ta nema ku kuma za ta kira a sake a sake Aminu Sharif wannan sako na ɗaya bangaren Kizala sako na biyu gwamnan Adamawa mun gode wanda ake kiransa da fitin mun ga sako mun gode shi ma kayo tattaki daga garin Ka karai wa kungiyar izala rakiya domin a sake wanda ya ce baya son taimakon annabi ma'ana annabin bai isa a wajen shi ba kai ne kai isa da zaka zo ka nemi taimako ka nema ka nema mai taimako to alhamdulillah gashi shi ma a cikin abin da ya faɗa da sai yace, ban yi magana dan karkaji na ce ba a zaben mace a musulunci ka ɗauka na maka kamfen ne ban san ka ba ban nemi taimakon ka ba ba na bukatar taimakon ka haka ya gaya masa to alhamdulillahi mu kuma gwamnan adamawa fitir ya ji sakon yan dariƙa alhamdulillahi mu yan dariƙa masoya manzo Allah mun rubuta a cikin diyarin mu aji yau 28 ga watan 7 2023 ranar juma'a fitir gwamnan adamawa kasan ko cikin garin bauchi ka watsa wa 'yan ɗariƙa ƙasa a ida ta yadda ka ce kana son a sake wanda ya ce baya son taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kuma masoyan manzan Allah mun aje wannan cikin in insha Allah duk ran da Allah ya yi za ka nemi wani abu a wannan kasan sai mun fito da wannan da kwado mu nuna wa 'yan ɗariƙa mu ce ku juya wa wanda ya zo ya taimaki wanda baya son taimakon annabi ku juya mai bayan farko zabe in Allah yadda sai an yi haka mun aje wannan rekod din ka bar munan tarihi a siyasar ka a wajen yan dalika ba za mu ƙara ganin ka da kima ko da mutunci ba ko me kuwa za ka yi nan gaba kuma ko me kai a baya saboda manzo Allah ya kuma na komai daga ƙarshe sako na jinjina da godiya ta musamman wa gwamnan jihar Bauchi Allah ya saka masa da alkhairi. Gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kaura Bauchi Allah ya saka maka da alkhairi. Domin kun san me yasa yayi iyayensa. Na farko wannan abun ya gwada alal akalli yana da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya gwada yana gaba da wanda yake gaba da taimakon Annabi Muhammad. Wanda yace baya son taimakon manzon Allah yanda Allah ya walakanta shi. kai kuma ka gwada mai ladabi ka walakanta wanda baya son taimakon annabi kai kuma Allah ya hada ka da taimakon annabi duk abin da zaka yi nan gaba kuma muna gaya maka insha Allah kai kuma a cikin tarihin ka rubuta abin da za mu dinga kallon ka da shi har abada duk laifin da zaka yi mana za mu dinga kallon cewa ka taba yin wani abu dan ka ba wa manzo Allah kariya da wannan za mu yafi maka da abin da kai a baya da kuma wanda zai zo nan gaba insha Allah kuma ya yi hikima da ya tashi sai ya kira dukkan bangarori ya ce musu kaza kaza kaza kaza gashi to amma muna gaya maka gashi dai wannan da ake magana a kansa abinda kuka yi masa na alheri dan ana ganin ya tuba ya gyaru to fa bai tuba ya gyaru ba har yanzu kuma yana kan aƙidarsa ta cewa baya son taimakon annabi Muhammad ya ƙara maimaitawa baya son taimakon annabi tare da cewa ya tsorata zaka ji ya karantu ina kallon sa Allah tabaraka ta'ala ya ce wanda kuke kira kuma kan ku ba za su amfane ku ba in yes ba zai amfane ka ba in ji shi tijjani ba zai amfane ka ba in ji shi um, abdulkadir ba zai amfane ka ba in ji shi usman da kone ba zai amfane ka ba in ji shi sai ya yi shiru sai ya kawo annabi sai ya tsallake ɗan kusu ba ya zuta sai ya tsallake to ba damuwa dama an dan shiwa burai ne wallahi ba za mu kai ka kara ba dai ka ce ba ka san taimakon shiwa burai ba ka san taimakon shiwa tijjani sai ne mu muna so muna so dan haka muna burin Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ya garin kallai yana kallon shi a tun da ya dazu wai yana cewa ai to yanzu wanda za ku zo ku nemi taimakon sa sai in yana nan ga ka gashi kana ganin sa nace ikon Allah nace to shikenan bisa wannan ka'idan haramun ne neman taimakon Allah kun san me yasa saboda ai baka ganin Allah da <laughs> raka ne taimakon sa ko kana ganin sa su suka ce kafin ka nemi taimakon mutum dan kar shirka sai in ga ka gashi amma in baya nan baka nan baka ganin sa to haramun ne ka nemi taimakon sa shi a gurin bawali haramun ne a nemi taimakon Allah saboda na farko dai Allah sa yana sama aha kaga baya tare da shi in ka ce Allah yana nan zai ce maka oh, Allah yana sama na biyu kana ganin Allah a ba na ganin sa to baya tare da kai baka ganin sa kuma ya aka kake neman taimakon sa bisa ka'idar da cewa sai in yana nan ana ganin sa dan haka abin da ake faɗa yan uwa ku rike annabi ku nemi taimakon annabi ku nemi agajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ganin ba Allah bane yace muku duk wanda ya bi manzon Allah Allah yace ni ya bi da ka bi annabi domin ka ba Allah ka yi shirka to idan ka nemi taimakon annabi taimakon Allah ka ne kamar yadda in na ce maka taimake ni ka bani wannan ruwan da shayar ka bani wannan ruwan na sha wa ya muke ni Allah ne ya ni amma ta halinka to haka taimakon manzan Allah in ka nema Allah ne zai maka amma ta halin annabi duk wanda ya ce baya son taimakon manzan Allah arni duk wanda ya ce baya son taimakon annabi kafiri ne duk wanda ya ce baya son taimakon annabi dan wuta ne in ka ga bai shiga wuta ba sai dai in ya ya tuba kafin ya mutu wannan ku faɗa sannan mutum ya zai ce maka tauhidi Allah ne ya ce kaza sunan tauhidi tauhidi jahannama tauhidin zuwa wuta a lura da wannan da kyau da Allah ya ce bishe mu wani mu shi tsaro su Allah ya kara masa lafiya a da wannan ɗan takaitaccen kalmomi zan gabatar da shi burhanu zai gaya mana abin da ya zo mana da shi na wannan murna da muke yi na samuwar wani mu tsarin ko ce na cika wannan shekaru da wani mu shi tsaro su mambauci radiyallahu ta'ala an biyayi Allah ya saka wa shugaba da alkhairi akan Rasulullah